العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مد والسلام عليكم ورحمة الله بركة من سابقة أولا يمشينا لربا شاكر jumada kula a wanda shekara ta dubu da hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da uku haka ne ko talatin da uku ne a cikin wannan sura mai albarka suratul qalam فإن الله تعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يوكم ذا متاشي فرقم آية 33 كما أن نسينا درس من نبيو أشكين سورة بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن للمتقين للذي ثبت كما ستقوى عند ربهم أولون أبيض سوء جنات النعيم الجنة تنعم سوى لدنكو جن نعمة وأن باسا للصافوة باسا كدايوة shine ma'anar innal muttaqina inda rabbihim jannatun na'im wato masu takawa tana da aljanna da ubangiji da ala su yi musu tanadinta wanda take da wato dangin ni'ima na dangin abinci dangin abinci a dangin kayan tufafi waɗanda ba sa safuwa. a ga alu musulmi da kalmujirmi shin za mu sanya musulmai su zanto daidai da kafirai ta fuskar sakamako malakum kaifa tahkumun malakum me ke gare ku kaifa kumun ta yaya kuke irin wannan hukunci wannan aya mai yadda martabi take yi ga waɗansu daga cikin ƙurashawa da suke cewa halin da muke ciki a yau na walwala da wadatar dukiya da yaya shi ne kuma za mu sake samun kanmu a cikin gobe kiyama sannan halin da musulmai waɗansu daga cikin su kuma suke cikin na kaskanci da fatara da talauci shi ne kuma halin da za a tashe su a kai a gobe kiyama haka suka ce wai yadda hukunci yake a duniya haka zai ci gaba da zartewa har a lahira da haka suke yin izgili ga mummunai Allah ya zuyi na ladzina na al-hayatid dunya wa yaskaruna min allazina amanu kafare an kawata musu rayuwar duniya har ma ingili suke wa mummunai amma Allah ce wallazi na taqaw fawqahum yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab amma wanda suke da takawa da sauran Allah fawqahum ai suna kan kafirai ta fuskar sakamako ta fuskar daraja da matsayin gobe kiyama shine yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab Allah na arzuta wanda ya so ba tare da lissafi ba to shi da na Allah sai afa na da Allah musulmi na kal mujrimin shin za mu sanya musulmai su zanto kamar mujrimai ai tabi'in lahum fil ata wato su zanto wato suna bin su ta fuskar baiwa da za a yi musu wato ya zanto abin da za a bai wa mummune shi za a bai wa kafirai gobe kiyama zai yi haka wal hamdu lil inkar hamza da ke cikin nan wato istifhamul inkari take fa'idatarwa ai anuqifu fil hukumi ma'ana za mu yi zalunci ne a cikin hukunci a nahifu fil hukmi za mu zalunci ne a cikin hukunci fa naj'al muslimin kal kafirin mu mayar da musulmai su zanto dai da kafirai babu yadda za a yi domin da kafiri da mummuni ba za su tsaye ba afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yasawun amma alladhina amanu wa 'amilu salihati falahum jannatul ma'wa dudulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها wa qila a dhuqu na nar alladhi kuntum bihi tukadzibun ba za su taba zama ɗaya ba wa qila at a wani kaulan aka ce tasbihin da ke cikin wannan aya tasbihi ne da malaman balaga ke kira at-tasbihul maqlub wal aslu asalin magana yadda yake afana ja'alul mujrimina kal muslimin shin za mu mayar da kafirai su kamar musulmai wato asalin haka zan yake amma sai aka yi abin da ake kira a tashbihul makalum a tashbihul makalum a cikin balaga shine a mayar da al-mushabba ya zanto shine al-mushabbahu bihi al-mushabbahu bihi kuma ya zanto shine mushabba wannan yana da wahalar isarwa cikin harshen Hausa in ba wanda yake da muqaddimat balaghiya ba amma dai duk lokacin da aka ce zaidu yayi kama da teku ana sa aka manta shi da ne kyauta baiwa a ce an zaidu teku ne ko ya yi kama da teku wajen kyauta abin nufi teku ma yana da kyauta haka zai ma yana da ne a nan wa aka kamanta zai zo aka kamanta aka kamanta shi da mai teku to kaga a nan wurin zai shi ne al teku shi ne al-mushabba to ga ka'ida duk lokacin da aka ce ya yi kama da kaza kamar a ce da kam ai ne tamfar farin wata me ake so aka kamanta shi da shi haske kamanceceniyar ita ce ta fuskar haske to ga ka'ida ta balaga tun duk lokacin da aka ce wane yayi kama da wane ko yayi kama da kaza shi wannan nabiyin wanda shi aka kamanta da na farko rabo da na siffar da take a tsakiyar su rabansa na siffar ya fi yawa idan na ce zai ya kama da farin wata ina nufin wajen haske to da zai kan da farin wata wanne ya fi wani haske wanne ne hasken sa yafi yawa to kaga a nan gurin tun da zaidu ne hasken sa ya dara na farin wata to kaga a nan gurin wato haka ka'idar tashbihi take al-mushabba ya zanto ka san sa kadan ne al-mushabbahu bihi ya zanto ka san sa yafi yawa to amma idan wani mai zance ya zo ce farin wata yayi kama da zaidu kaga anan ya fitar da mu daga abinda muka saba gani domin idan aka ce farin wata ya fi kama da zaidu a da'awarsa a nan gurin da zaidu da farin wata wanne ne ya fi fari zaidu ko fi fari da wannan shine a tasbihul maqlub a tasbihul maqlub kenan sai da zaka mai da al mushabba ya zanto shine mushabba bihi al mushabba bihi kuma ya zanto shine mushabba shine wani ke cewa wa bada sabahu ka anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu yace gari ya waye hasken safiya ya fito idan ka ga goshin safiya din lokacin da rana ke kokarin kunnowa kai ka ce fuskar halifa ce lokacin da aka yi ba halifa me yake so yace wai rana ta yi da ke wajen haske ma'ana hasken sa ya fi na ranar kenan to wannan shine at-tasyih wa sulu Allah ta kun gani afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun ta yaya kuke irin wannan hukunci dan me wato ainihin za ku dauka irin abin da kuke ciki a kansa na sakamako ke ne za ku ci gaba da zarcewa a kansa ranar tafi, kiyama sai ina kuka samu wannan hukunci? am kun kitabun fihi tadrusun shin kuna da wani littafi wanda a cikin sa ne kuke karanta hakan inna lakum fihi lama tatayyarun cewa lalle kuna da duk abin da kuka zaba na sakamako gobe kiyama akwai wani littafi a hannunku wanda a cikin sa ko karanto cewa abinda duk kuke so na sakamako shikenan gobe kiyama sai a tabbatar muku da shi babu wannan sai ta أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لكم أيمان علينا كوكم كنا دوت أنسألك ولا da muka ɗaukan muku wato yanzu wajibi a kanmu ba da zaton tabbatattu alkawali wanda yake tabbatacce ila yawan kiyama cewa ya zuwa ranar tafi kiyama ne za mu cika muku wannan alkawali shin akwai wannan din inda lafin fihi lama tahkumun lalle a cikinsa sa ne kuke hukunta haka shi alkawalin abin nufi mun dauki alkawali da kuma muka faɗa muku cewa sakamakon da muka baku a nan gidan duniya shi za mu baku a kiyama baiwa da kyauta da muka yi muku a nan gidan duniya idan ce kuma za mu sake baku a kiyama shin akwai wannan alkawarin tsakaninmu da ku amna kun aymanun alaina baliga shin kuna da waɗansu luka sakamakon da muka baku a nan gidan duniya shi za mu baku a kiyama baiwa da kyauta da muka yi muku a nan gidan duniya ita ce kuma za mu sake baku a kiyama shin akwai wannan alkawarin tsakaninmu da ku amna kun aymanun alaina baliga shin kuna da waɗansu luka masu karfi alaina akan mu wanda tilan zai mu tuka muku so ila yawmul qiyama ya zuwa ranar tashin kiyama inna lakum fihi ta tahkumun lalle inda akwai waɗannan alƙawalulluka to kuna da dama ku zartar da abin da za ku zartar kuna da dama ku faɗa ku faɗa abin da za ku faɗa amma Allah bai so wannan alƙawarin da su ba bai musu wannan alƙawarin. ba an gane ku salhum ayyuhum bidhalika za'im tambaye su kai wannan annabi mai girma ayyuhum bidhalika za'im wane ne cikin su wanda zai bada tabbacin wannan alƙawalin cewa Allah ya alƙawali da shi waye a cikin su ay al-hukm alladhi yahkumuna bihi li anfusihim tabbayatu waye zai iya bada waye zai iya bada lamuni game da wannan hukunci da suke hukuntar wa kawunan su da shi min annahum yu'tawna fil akhirati afdal min al-mu'minin wai cewa a ranar tashin kiyama za a ba su sakamakon da ya tsara na mummunai kyawu da da nagarta wane ne wanda zai ba da wannan tabbacin a cikin su Abu Jahal ne ko Abu Lahab ko wani wanda ba su ba amma hu suraka shin ko suna da waɗansu abokan tarayya wa su ko lahum fi hada maqul waɗanda suka yi tarayya da su a cikin wannan a cikin wannan zance yakfulu lahu bihi wanda za su ba su garanti cewa ku faɗi duk abin da za ku faɗa mu kuma za mu tsaya gobe gaban Allah sai mun ga hakan da kuka faɗa ba ku kunyata ba ya tabbata shine an lahu shirka suna da wasu abokan tarayya ne da suka ba su tabbaci cewa in sun faɗa haka su kuma za su tsaya musu a gaban Allah hakan zai tabbata falyatu bi shirkaihim in kanu sadiqin su je su kawo abokan tarayya su da za su ba su garanti ko su ba su tabbata inda gaske ne akan abin da suka faɗa jallabi يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون yawma yukshafu an saqin tunatar da su ranar da za a yaye kwauri malaka huwa ibaratun an shiddatil amri yawmal kiyama wannan kamar bayani ne ko fassara ce dangane da yadda lamari zai tsananta a ranar tashin kiyama lil hisabi wal jazaa domin kididdigar ayyukan mutane da sakamako yuqalu a larabci akan ce kashafatil harbu an saqin wato yaki ya yaye kauri zastaddal amru idan abu ya tsananta wato duk lokacin da aka ce yaye kauri galibi a cikin larabci akan faɗa hakan ana nufin wahala ta yi wahala dan duk abin da aka ce mutum ya nan da kafar wannan sa to ai ba ne mai sauki ba shine ma'anar yau mai kusurwa an sati wa auna ila sujud za a kira su cewa su zo su yi sujada hana da imanihim dan a jarraba imanin li'annahu la takalifa hunak wato wannan cewa su zo su yi sujada domin a jarraba imanin su domin a gobe kiyama babu takalifi babu wani abu da za a wajabta mutum sai da ce ku zo ku yi sujada dan a jarrabe su a kuma yi musu fallasa a gaban a gaban mutane ran tashin kiyama fala yastati'una ba su sami ikon yin wannan sujada din tafsiru mun tabaqan wahida gaba daya sai gadan bayan sai ke sai da ba zai ke lankwasuwa ba wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi yakshifu rabbuna saqahu فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء أو سمعة يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يا زوء cikin hadisi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye kauri suna masu yin izina da abin da wannan hadisi ya nuna to wannan hadisi kamar yadda na faɗa ka fahimci ne cikin sahih bukhari abin da yake nuna wasu fantuwar Allah da kauri kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna fantuwar Allah da hannaye guda biyu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أجعلنا نرى سبحانه الله سبحانه وتعالى بهنا يقول kamar da ayoyi suka nuna sufantuwar Allah da sifofi daban-daban ji da gani wa huwa samiul basir ilimi wa huwa al-alim al-hakim da sauran sifofi waɗanda suka tabbata ko a Qur'ani ko a ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta faɗa a darussa da dama cewa dukkan ayoyi da suka nuna wata sifa cikin sifofin Allah da hadisai da suka nuna sifa cikin sifofin Allah abin da yake wajibi ga mummuni shine na farko ya gaskata waɗannan ayoyi kare kare ta su ya gaskata wannan hadisai kare kare ta su wajibi na biyu ya ba su ma'anarsu da suke bayyana a zahirin harkar larabci ya ba su ma'anarsu ta fuskar fassara gwargwadon yadda suke bayyana a zahirin harkar larabci gwargwadon yadda ayar ta nuna gwargwadon yadda hadisi ya nuna sannan abu da yake wajibi na uku akan kowane mummuni ya kudurta cewa wannan ma'anar ta larabcin ban san haƙiƙanin yadda take ba game da Allah na san ƙauri idan an ce game da ɗan adam ƙauri game da rabo ƙauri game da wata halitta da taɓa gani amma ƙauri game da ubangiji ban san yadda yake ba wajibi ne mutum ya kudurce wanda a zuci wajibi na hudu kuma shi ne, ya tabbatar cewa wannan sifa da Allah ya siffanta kansa da ita tawa'un ƙauri ne tawa'un ido ne tawa'un hannaye ne to sun sha bamban da na dukkan wani halitta dan shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir to wannan shine wajibi akan duk abin da ya shafi ayatu sifat akan kowane mu'min mutum yayi imani da abin ya yadda da ma'anar a larabci ya kudurta cewa yadda ma'anar take game da Allah bai sani ba amma ya san dai ma'anar a larabci idan an ce sa ana nufin me kauli idan an ce yad ana nufin me hannu idan an ce asabu ana nufin mai ji idan an ce albasaru ana nufin mai gani ya zama ana a larabci amma yaya basaru yake game da Allah ban sani ba yaya sam'u yake game da Allah ban sani ba yaya yadu da asabu yake game da Allah ban sani ba shi biyo kan sani wannan jini abin da ke wajibi akan mutum duk wata hanyar za ka ba wannan ba su za ka fantare ko dai ka ba hanyar al-mu'attila waɗanda su idan suka ga abin sun ce babu ka ka kore Allah ya tabbatar kai ka ce babu kaga anan fito na fito kai kai da mahalicinka ko kuma ka tabbatar kana mai kamanta wannan abin daidai da na halitta to ka kashi da cikin almushabbiha almujassima wanda suke kwarin kokarin gina wa Allah gangan jiki irin na halitta bayan ta Allah laisa kamithlihi shay a sai abin da ke wajibi sai ka kubutar da kanka daga cikin al almuwassila wanda suke kore abin suke babu sannan ka kubutar da kanka daga cikin mai wato almushabbiha wanda suke kokarin kamanta Allah da halittunsa su ce jin irin na wani ne ganin irin na wani ne hannun kaza da kaza da kaza irin na wani ne to wannan take kokarin zare kanka domin rabin aya ya gamsar da kai game da wannan da Allah ya ce laysa kamithlihi shay anan gurin ya zama mai da martani game da suwa al-mushabbiha wanda suke kokarin kamanta Allah da wani sai Allah ce shi ba wanda ya kamata ko da ya ce hannu to ba irin naka ko da ya ce kori to ba irin naka ba irin kowane halitta ba dan shi ne suka musu da sai da ce wa huwa samiul basir ya zama bai da martani game da al-mu'assila wanda suke korewa su ce baya ji baya gani baya hannu baya da kaza duk abin da ya tabbatar sai babu babu ita korewa to wannan kuma ya ya musu ya mai musu musu ya ce wa huwa samiul basir kaga laysa laysa mithlihi sai wannan nafi wa huwa samiul basir wannan kuma isbat عندما نفى رد على المشبهه وعندما اثبت رد على المؤصله wannan ita ce akida ta ahlus sunna wal jamaa ina ba za mu fahimta kar kai da zuciyarka ta kwatanta ma yadda abin yake game da ubangiji duk abin da zuciyarka ta suranta ma to Allah kishiyar haka ne sabanin haka idan ka kamanta hannu irin na kaza kwauri irin na kaza ji irin na kaza duk abin da zuciyar kaza ta suranta maka to Allah ya sabanin hakan Allah ya wannan shi ne zai sa ku gane maganar Imam Malik lokacin da wani zo sai an ce Allah ya daidaita ya daidaita ce sai ka an ce wa ma'lu wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah kaga cewa an ce wa ma'lum abin da yake nufi kalmar istiwa'i a larabta mun san ma'anar wal kayf majhul amma game da Allah yaya istiwa yake wannan mun jahilci Allah ne kadai ya san yaya istiwa yake ba za mu kankan ba mu a tsaye ko a zaune ko a cikin gide ko a tsugune mu dai kawai mun yadda ya istiwa amma yaya yake majhul wal iman bihi wajib yadda da abin kuma ya zama tilas dai idan kace bai istiwa ba to kuma ka mai da martani game da abin da Qur'ani yake wa su'alu anhu bid'a kuma ka zo kana cewa to yaya istiwa yanzu yake wannan kuma bid'a ce kaga wannan ba karamin mizani bane imam malik ba duk da ya bayar da shi a maganar istiwa'i amma wannan magana za ta iya shiga cikin kowace sifa cikin sifofin Allah idan wani ce ma kai fa san Allah sai ka ce asambu ma'azu wal kayf majbur wal iman bihi wajib wa su'al an bid'a kayfa basaru Allah ta'ala haka za ka faɗa al basaru ma'lum wal والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيف ساق الله تعالى كيف يد الله تعالى افتكت الساق معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أولين ليس بدكة da zai yi cikin dukkan babul asifat gaba ɗaya babul sifat za ka yi amfani da wannan kalma ta imam malik ibn anas ina ba da mu ina ganin da mutum ya wannan sai ya sami hutu amma kare ya tsaya yana kwatanta kauri ya ya kauri kai ai ba kai ai mu yadda ba sai mutum ya fada cikin halaka mun san kauri amma dai na ubangiji ba mu san dai amma na bayi mun san da haka an ce sa mun san ba na cikin harshen yawma yukshafu an saqit wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum gannan su suna kaskantattu sun sadda kai kasa muhti'ina muqni ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa muhti'in suna gaggawa bayan an fito da kabari muqni ru'usihim kowa ya sadda kai kasa alama rashin gaskiya la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya komawa gare su kowa ya zare ido kuma sai kifta dan bai san me za a yi da shi ba wa afidatuhum hawa zukatansu suna empty dan ba su ta cewa a gaban Allah ba abin da za su iya gabatarwa wanda zai fice su Allah kare shine khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah kaskanci ya lallabe su ta ko'ina wa kad kanu yud'auna ila sujud da kuwa sun kasance ana kiran su zuwa ga sujada wa hum salimun suna lafiyar su karau amma fa la ya'tuna ba su zuwa gashi ana kiran su ku zo ku sujada sai su ki zuwa to sai a tashi ran tashin kiyama a ce kai sujada guda sai ka shiga aljanna kuma sai mutum ya kasa sai ya ji zai sai shiga dan bayan sa ya san da ba zai yi to wannan shine hukumar da za a yi wa dukkan wanda ya tafi kowa ya san cewa zahirin wannan aya na nuna wato kafirai ne za su sarkar su a wannan hali amma waɗansu daga cikin magabata sun bai wa ayar ma'ana mai faɗi suna ganin daidai da ladan idan ya kiran sallah a masallaci hayya ala salah hayya ala falah kana ji kuma kana da lafiya da zaka iya zuwa ai sallan jami'i da kai amma ka zauna kai ki zuwa ba tare da uzuri ka tsabbe ba to ana jin tsoron ka shigar da kan wannan aya da kanu da auna ila sujudi wa hum salimun da haka sai ibn al-musayyib baya da lafiya ya yaron sai cewa ka zauna a gida mana an yi uzuri ga wanda baya da lafiya yace a tsoro ne kar a ce wa kada kanu da auna ila sujudi wa hum salimun da can ana kiran su aka ce ya kai ka da lafiya yake duk da haka yana da tsoron kar aya ta shige ni tun da zai yi rarraba ita sai na rarraba na dan jin tsoron kar su fada za a yi tafi sallafin فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث قال لي ده wanda yake karanta wannan zance lafazin alhadith anan na Falya alqur'ani falyatu bihadithin mislihi in sai kawo wani zance kwatankwacin alkur'ani mai in za su iya Allah ta rabu da ni da wanda yake karkaryata wannan zance shine alkur'ani mai girma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun za mu yi musu talala mai kamar sake duk inda ba sa tsammani lafazin al-istidraj yana nufin at-tadarrus shine akhudhu shay'i darajatan daraja manzilatan ba'da manzila damkar abu a hankali a hankali da kaɗan da kaɗan da mataki mataki wato matakin a basu lafiya matakin a basu yaya matakin a basu mulki matakin a basu wadata duk suna ganin sun sake sai matakin kuma azaba ta zo musu ya zo matakin mutuwa ta zo musu ya zo azabar kabari azabar tashin kiyama azabar rusul jahannama duk suna jiran shi ne sanar tadrijuhum aina akuzuhum darajatan ba'da daraja wa manzilatan ba'da manzila za mu danke su daraja bayan daraja matsayi bayan matsayi a hankali ba gaggawa muke dan ba gudu a zasu ba wanda yake gaggawa shine wanda yake tsoron kar kubuce masa amma ubangiji ta Allah ba ya tsoron kubuce masa dan ba inda zaka je ka kubuta aljanu da suka fika taurin kai suka ce wa inna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu mun san cewa ba da za'i mu iya tarjiyar da ubangiji mu tsere masa nan cikin kasa ko mu ta wani mu gudu ba za mu iya ba duk inda kake tsammanin Allah gudu ba za ka iya gujewa Allah to da haka kaga ai ba wani magana gaggawa sai Allah ke bin mutane a hankali sanan su tafi hun min hasu da ya wa umlilahum inna kaydi matin umlilahum ina musu jinkiri ne ai umhilhum inna kaydi matin lalle dabara ta mai karfi ce ai katit mai tsarni ce la yufaq ta yadda ba za a iya jure mata am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin muthqalun Allah ya fuskantar da zace zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am tas'aluhum ajran su ko kana tambaye su wani lada ne yayin da ka isra musu alqur'ani cewa kowace aya za ka karanta sai an biya aya biyar sai an biya aya goma sai an biya da tafsirin da fassarar katon da islada ne akan haka fahum min mazramin musqalun yani fahum musqaluna min mazramin ballanta na zama ababan nauyayawa min min mazramin saboda abin da ka ne musu kawo domin algurmu shine a dora ba tarar a baki sai ka biya shin ka tambaye su wani abu ne ballanta na su sai an nauyaya su da tara da haka su imani ba ba abinda da manzo Allah ya tambaye su am inda kun ko kuma suna da lauhi mahfuz a hannunsu suna da suna da masaniya game da gaibi ayin lauhi mahfuz alladhi fihi al-ghaib sai suna da lauhi mahfuz wanda aka rubuta waɗansu al'amura na gaibi cikin sa fa hum yaktubun wanda daga cikin su suke kwabo abin da suke faɗa ma'ana in dai har sun yarda cewa kai baka roƙe su wani abu ba baka sa musu albashi ba baka sa musu tara ba wajen kasar da alqur'ani in sun yarda cewa ba su da wani ilimin gaiba koyayye da zai kore abin da kai ka zo kake kira su akai to zai zama wata idan mutum imani domin mutum zai kyale wannan abu ne idan ya samu wanda ya fi na nagarta inda suna da abin da ya fi na manzon Allah nagarta sun ce ai da wahayi ya kai ba mu ma ga abin da muka fako daga lauyin mafu ma'ana in dai ka ce mai imani mu ko mun samu wani ilimin ya ce ba sai mun imani da ke ba ma iya zama mu shiga shi kanmu to in ko babu wannan babu wani uzuri da rashin yin imani ke shi na inda mu zai fahimci su tallafin فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء وهو مذموم قد تبعه ربه فجعله من الصالحين تصبر كي أقليا كونا النبي من جرما ألا تحمل أذى قومك بسجا jurewa cutarwa da mutanen da suke maka matukar kai ka yi hakuri li hukum rabbika dangane da hukuncin ubangijin ka fihim game da imani an tashabbahu bi ashabil janna allati ihtaraqat ya riga ya gabata a baya cewa mutanen da kake kiran su suna da wani bangare na kamanceceniya da ma'abuta gona wanda labarin sai gabata mutanen da gonarsu ta kone sanadiyar safan su fanadi mu suka yi nadama alama farata minhum kan abin da ya faru da gare su sun maraja'u ila Allah sannan suka koma zuwa ga Allah wa tabbahu suka yi tasbihi suka tsarkake Allah wa kadhalika ahluk haka mutanen ka idan kai juriya kai hakuri sai yarji'un su ma da sannu za su dawo su shiga musulunci wa yusabbihuna Allah kuma su tsarkake Allah su daina sa masa kishiya ko abokin tarayya ma'ana shine fasbir li hukm rabbik kai hakuri dangane da hukuncin ka na jinkirin imanin su ya jinkirta imanin su ba daidai lokacin da kake tsammani ba tunda da yawan su ba su yi imani ba sai ba an yi ma maka kaga wato bayan manzo Allah ya zama shekara goma sha uku a cikin su duk ba su yi imani ba ya tashi ya tafi madina ya shekara 8 duk ba su yi imani ba sai daga baya aka zuwa shekara ta kowa shekara ta goma kuma sannan su su kuma musulunci to kaga shine fasalul ka yi hakuri haka Allah ya tsara haka Allah ya hukunta ana abin da malaka so shi kenan ka yi hakuri da abin da Allah ya hukunta na zinkirin imanin su kar ka da za su yi imani dan amma ba daidai lokacin da kake sa rai ba an faɗa masa wannan magana a daidai lokacin yana maka kaga daga saukar ayar zuwa lokacin imanin nan kusan shekaru goma ke ko su da haka kaga kenan dole a tsohon kuri a ce ba lalle bane dan ka fara wasi yanzu dan mutum ya fara fadakarwa yanzu ba lalle bane mutane su ansa yana bukatar lokaci to amma a hanzari da azurbabi irin na margan adam dan da sai in ji kosa kai ma ka ji ka kosa amma duk lokacin da muka yi sai sun kwakwalan mu zuwa ga irin waɗannan ayoyi na alkur'ani da suke shirye da manzon Allah wajen yin hakuri da juriya to babu abin da ya kamata mu yi san sai hakuri da juriya wal akibatu lil muttaqin karshen al'amari dai kyakkyawan karshe yana tabbata ne ga wasu jin tsoron Allah wanda kan ba sa jin tsoron Allah banda kunyata babu abin da ke jira tsawon wannan duniya ko kuma a gobe kiyama fasbir li hukm rabbik wa la takun ka sajid huti kar ka kasance kamar ma'abucin kifi ma'abucin kifi shine annabi Yunus ibnu Matta fi dajari wajen raki wal ajalati da gaggawa وهو يونس عليه السلام هنا النبي يونس عليه السلام اي لا تكن حالك كحاله او قصتك Allah ya kasar kifi hadi haɗe ya zauna cikin cikin kifi ko a bakin kifi yana makalar da shi a cikin bakinsa har ya zuwa daidai lokacin da Allah ya kaddar zai fitar da shi bayan ubangiji ya masa ilhama na tasbihi da ya rinka yi yana roƙon ubangiji yana mai yin nadama kan tafiyar da ya hijira ba a saki ba shi ne Allah ya ce wa zannuna iz zahaba mughadiban fa zanna an lam naqdira alayhi fa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin zannun suna ma'abucin kifi shine annabi Yunus alaihi salam iz zahaba mughadiban yayin da ya tafi yana da tafi da mutanansa kaga yi fushi da mutanen da suka cewa Allah suka bijire masa yayi ibada ne amma tafiyar da yayi ba tare da an ba shi izini ba shi ne abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara masa abin da ya faru gare shi da fi zulumat sai yayi kira yana cikin duhu bayan duhu duhun teku duhun wato abin nan ambaliyar ruwa ko igiyar teku sannan duhu na cikin kifi da kifi na da su zulmat Allah ilaha illa anta subhanak lalle ya ubangiji ba abin bauta bisa da tantanta sai kai kuma tsarki ya tabbata gare ka ne kuntu min zalimin lalle ni na kasance cikin wanda suka zalunci kawunan su ma'ana da nayi hijira ba tare da an sai in hijira ba Allah ya fasta jamla lahu wa nadainahu min al-gham wa kadhalika min al-mu'minin shikenan sai muka ansa masa kiransa muka tsamar da shi daga cikin damuwa da yake ciki ma'ana dukkan mamanin da ya kuskure wato ya saba ma ubangiji a bayyana ko a koyi kuma ya samu ya koma ga Allah da gaskiyar niyya da niyya ta gaskiya da ikhlasi to ubangiji subhanahu wataala kuma zai sami Allah yana mai gafara a gare shi mai jin kai a gare shi da haka Allah ya ce wa kazalika nunzil mu'minin wala takun ka sahibil huti izna da yayin da ya kira ai da arabu ya kira ubangijin sa wa makdum yana cikin damuwa ai mamlu'un ghamman bi batn al yana cike da damuwa a lokacin da yake cikin cikin Allah ce launa an tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'ima ta ubangijin sa riga ta riske shi ba lanu bi zabil ara'i to da an yi da shi bil ara'i a filin Allah ta'ala bil bil ard al a filin kasa inda babu wani gini sannan babu itace yana mai abin zargi lakinnahu amma ubangiji ta'ala ya ji kansa sai ya kasance lokacin da kifi ya amayar da shi a kasar da babu komai din an amaya da shi ne ba yana abin zargi ba wato nubida bil ara da an jefar da shi ko da an watsar da shi jefarwa da shi ne annabdu daga nan sa bai al munabara la nubida bil ara wa huwa madmum to idan mutum da dauki wannan aya sai ga wata ayar ta ce an jefar da shi din amma nan an ce laula an ta dara tadarakahu ni'matun min rabbih ba dan ni'imar ubangiji ta riske shi ba la nubi bil ara'i da an jefar da shi a filin da babu kowa wa huwa mazmum yana abin zargi a can ko ubangiji ta ala ce fa nabaznahu bil ara'i an ne ko nabaznahu bil ara'i mun jefar da shi fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi tajratan min yaqtin to aya ta ce an jefar da shi to amma abinda wannan aya ta kore ta nan a jefar da shi yana abin zargi wannan kuma ta nuna an jefar da shi amma ba yana cikin abin zargi ba ba yana wanda aka zarge shi da abin da yayi ba don da abin da yayi na tasbihi ya riga ya wanke laifin da ya yi baya don da Allah ke fasta jabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika min al-mu'minin anan kuma yace falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm al-ba'th wato ba dan ya kasance cikin masu tasbihi da istighfari da koma ga Allah ba to lallabi fi batnihi da ya zauna a cikin cikin kifin nan ila yawm yub'athun har ya zuwa ranar da za a tafi kiyama ce tasbihin yasa sai aka yafe masa da haka sai kifin ya zo ya amayar da shi annabdu da aka yi ambatan sa anan can can fara Allahu bil arai anan laula an tadara ta hulima tun rabbi nubi da bil arai ma'ana zuwa da kifi ya gafarce ko ya amayar da shi shine annabdu ba wai malaika aka sa da shi ya da shi ba ko ubangiji ya wurgi da shi da kansa da kudurar sa ikon sa a'a kifin da ya haɗe ya ci yake cikin teku shine ubangiji ta'ala ya umarce shi ya fito bakin gabar teku ya amayar da shi shine fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai muka je hoshi a gabar teku wurin da babu kowa al'ara filin Allah da babu kowa babu bishiya babu gidaje babu itace wa huwa saqim kuma a lokacin baya da lafiya tunda dukkan mutumin da ko kai yanzu a ce a samu mutum a ba mota tsawon awa biyu lokacin da za a sauko shi ai sai rika koyon tafiya to ballan da wanda kiji ya haɗiya a cikin sa tsawon wani lokaci kaga lokacin za a fito da shi kafin ya samu kuzari na farko dai ya ce a cikin cikin gefen bai ci komai ba ko bai miƙe kafa ko bai miƙe hannu ba a tafare ba wanda ya fi irin tafirin da yake cikin sau ubangiji dan duk abin da ya sa annabi ya damu an gane ku dan ya damu ba duk abin da ya sa annabi ya damu ya ji ya kafuru to lalle idan wani gama garin mutum abin ya samu to ba san yadda zai samu kansa to kaga shine fa na bazna bil ara'i wa huwa saqim a lokacin sai ya zanto baya da kuzari baya da lafiya baya da kwarin jiki fa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsoro masa wata itaciya ta duma yaqtin da ita ce itaciya ta duma kamar da dama daga cikin malaman tafsiri suke fasara wadansu ce kankana wadansu ce gurbi wadansu fasara da wani abin daban daga cikin dangin abin da ke yaɗo a kasa kuma wanda za mutum zai ya dauka ya yanka ya ci tare da ya dafa ba tunda lokacin da yake cikin rashin kuzari din nan ya yi zai iya tsaya shigar wajen dafa abinci ai yana bukatar abin da ya dauka zai ci shine ya tafi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun daga baya muka turo shi zuwa ga adadin mutanen da sun kai mutum dubu ɗari ko ma ɗoriya a kan dubu ɗari fa amanu duka kuma suka yi imani fa mata alahum ilahin muka je da su daɗi zuwa wani lokaci da muka kaddara ko mutoci su shi da nan gudan ake cewa kada manzon Allah ya yi koyi da shi wajen rashin hakuri wato waje ɗaya ne kare ya koyi sittin amma sauran al'amura na da'awa da wa'azi da faɗakarwa duk manzo Allah zai koyi da sauran annabawa amma tun da bai jure ba to kar manzo Allah kuma ya kasa jurewa dan wani yake jurewa shine wala takun ka sahibi hutu iznada wa huwa makzum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mazmum Allah ke fanta ba rabbuh sai ubangijinsa ya zabe shi bin nubuwati da annabta faja'alahu min as-salihin yasa cikin salihan bayi ayil anbiya alkamilina fi salah wato yasa shi cikin annabawa waɗanda suke da kamala ta fuskar salah domin ba wani salihi irin annabi ba wani salihi irin duk wanda ba annabi bane ba mursali bane ba to duk salahar sa yana kasa da annabawa yana kasa da mursali malaki wa bada an manaha Allah nabiyahu wa ba'da an manaha Allah nabiyahu an yakuna ma'a qaumi ai ba'da an mana Allah nabiyahu an yakuna ma'a qaumi bayan Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tare da mutanansa ka sahibi al-hutu ma qaumihi wato kamar yadda ma'abucin kifi ya zama tare da mutanansa an hana annabi yi koyi da shi fi adamin sabr wajen rashin haƙuri. sallallahu ta'ala sai ubangiji zai kwantar da hankalinsa ko ya lallace shi wa a'lamahu annahu inna ma yajhaduna al-ayati allati ja'a biha hasadan yake sanar da shi cewa abin da ya sa mutane ke mutum ayoyin da ya zo da su ba komai bane ba illa hasada ba dan hasada ba da mutum musu da abin da ya zo da shi سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا للي وطن لسك كافرت سنكت ليزلقونك سساك ذاني كفائي بأبطارهم دجنن سنئد كوي yadda idan kawo ke suke maka kallo na ƙi kallo na hasada kai ka ce kallon nasu na iya tunkuɗe ka faɗi ka iya ka faɗi ka zame ba tare da ka ankara ay yanzuruna ilayka nazaran shadida suna maka kallo mai tsanani ya kado an yasra'ak kallon kansa ya fita ya kayar da kai wa yuskisaka an makanik ya kawar da kai daga inda kake tsaye ko inda kake tsaye lamma sami'u zikra yayin da suka ji ka karantar da alqur'ani hasada da suke maka kamar sa maka abin da aka ambata wa yaquluna suna masu cewa hasadan domin hasada ba wai dan har zuciyoyi daga suke suke ba innahu la majnun lalle wanda ya zo da alqur'ani nan ba kowa bane kifa ce mahukaci ai bi sababin qur'an alladhi jaa bihi sakamakon qur'anin da yazo da shi wato haka suke faɗa Allah ya ce wa huwa illa dhikrul lil alamin alqur'ani kuwa ba komai bane ba face tunatarwa da wa'azi lil alamin ga dukkan halittu ai aljinni wal ins mutane da aljanu la yahdusu bi sababihi junun babu yanda za a yi a sakamakon alqur'ani a ce mutum ya tafi innahu zikrun li'ammati khalqihi ta'ala zikiri ne wanda ya tafi dukkan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلا وأمتنهم رأيا ba wanda zai riko da alkur'ani ya yi imani da shi ya aiki da shi sai wanda ya fi sauran mutane kamalar hankali sannan ya fi su karfin ra'ayi da kyakkyawan tunani shi ne yake riko da alkur'ani da haka riko da alkur'ani baya nuna hauka baya nuna ci baya tunani abin da yake nuna wa wayewa da sanin ya kamata ga dukkan mutumin da ya imani da alkur'ani kuma yake kokarin aikin shi kalmar la yazquna ka bi absarihim karkashin ta ne malam ke cewa wato kallon da suke masa hasara kamar zai kayar da shi to a karkashin wannan aya ko malamai suke kawo hadisai da suke magana akan al'ain al'ain da ainun da ya'un da nun wanda al'ainu wato shine abin da muka sha fasarawa da cewa kambin baka shi al'ainu ko kambin baka abu ne wanda ubangiji ta'ala ke halitta a idan wasu mutane ko akan su yayin da ya kalli abu kuma wannan abin ya kayatar da shi ya burge shi to wannan abin na iya cutuwa sakamakon kalla yayin da ya kalla abu abin ya burge shi kuma har ya faɗa da baka to wannan abin na iya cutuwa sakamakon furtawa da bakan nan yayi idan ya kalli gine sai kai wannan gine ya kayatar mai kambin muka idan ya haka ginin na iya tsagewa kai wannan mota kan tana da kyan gani motar na iya kamawa da wuta ko wani lahani ko wata cutu ko wani abu fita idan ya kalle kai sai ka yau na ga wani mutum kyakkyawa ka iya kamuwa ko da masassara ko da ciwon kai ko da wani abu dai wata cuta kamar yadda na faɗa halitta ubangiji ta la halitta wannan a kan harkan waɗansu ko kuma idanu kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya bayani a cikin fasahun bari to maganin wannan lokacin da hakan ta faru to shine sai a sa shi mutumin da yayi hakan yayi alwala sai a tara ruwan alwalan nasa a wani kasko ko koko ko wani mazubi sai a yayyafawa wa mutumin da ya cutu din ko ya kamu da wannan cutar sakamakon magana da ya faɗa game da shi ko kallon sa da shi to idan aka haka zai wuri zai samu sauki an fahimta ko dan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari imam malik ma ya kawo cikin mota na sahal ibn hunayf wannan cikin sahabbai ya kuka yana wanka sai wani ya zo wucewa ya ga gadan bayansa sai ce kai tun da nake ban taba ganin mutumin da Allah ba ta kyawar fata ba irin wannan sai kawai mutumin ya fadi da aka dauko shi a kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai wani ne ya kalle shi ya yaba fatar jikinsa kawai sai mu ga ya fadi sai manzon Allah ke yin fada cewa alama yaqulu ba'dukum a kan me ɗayan ku zai kokarin kashe ɗan uwansa yake manzon Allah babu abin da ne masa ne kawai abin da na gani na fi kyawar fata na faɗa. sai ce to da kaga fatar ta kayatar da kai ka ce da shi barakallahu fi Allah baraka ina ma ka ce da shi barakallahu ka Allah sa maka albarka fatar ka tana da kyau kai wannan gida Allah sa albarka yi kyau kai motar wani kan Allah sanya albarka tana da kyau ina ma ka faɗi wannan tabarruki din ka ce Allah ya sanya albarka abin ma'ana sai aka fahimci karkashin faɗin haka mai kamin maka ko da ya ga abu ya burge shi in dai ya ce Allah sun yi albarka to abun ba zai kamar da cutar lahadi ba zai kamar shi don manzo Allah ce me yasa baka ce kaza ba ina fata mun wato kenan fadin Allah sun yi albarka ga dukkan mutumin da ya fahimci yana da kambin baka wannan shi riga rigakafi ta yadda ko da ya ga abu ya yi magana kan abin abun ba zai ba. sannan idan an yi nufin sa'a bai faɗa ba ya faɗi yabo abin ya sutu maganin abin ne sai a mai sai a tara ruwansa na alwala sai a yefa a wancan mutum a waɗansu hadisan sun nuna banda ruwan alwala za a ɗauki dasalat izari kamar wannan sa ko izar sa sai a daidai bangaren da yake taɓa fatan jikinsa wato a baibai kenan ko sai a tsoma shi a cikin ruwa sai a matsi sai a yefa ruwan a jikin wancan mutum wanda abin ya kama da izinin ubangiji zai tafi to wannan kaga karbin baka kenan akwai shi bayani akan sa dan mu bambance tsakanin da maita dan maita daban kafin baka da galibi a kasar Hausa ba ma rarrabe tsakanin kafin baka da maita to shi al'ainu gaske ne dan ba tsabi bane ko ba da niyya ba wanda yake cutarwa din yake cutarwa manzo Allah ya tabbatar cikin hadisin Muslim daga Abdullahi dan Abbas yace al'ainu haqqun ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغفلتم فاغفروا manzo Allah sai kan maka gaske ne inda akwai abin da zai riga kaddara to kambin baka za ta riga wannan abu dan nuna gaske ne abu to amma ba abin da ya kaddara a duniya sai ce wa inni tusiltum wa inni tusiltum wa idza tusiltum faqtilu amma idan an nemi ku wanke wuraren alwalarku gafaffan alwalarku a tara ruwan a yafa mutum to ku wanke din ma'ana duk wanda yake ya san yana da kambin baka kuma ya cutar da wani to lalle a aka nemi ya wanke jikinsa ko ya bayar da wannan tufafinsa a tsoma a cikin ruwan a matse ko ya alwala a tara ruwan a zuba wanda mutum in an nemi ya haka to lalle ya farki lalle ku wanki ku ba da ina ba ta mun fahimta wato kun ga anan wurin za mu fitar da sakamakon cewa kambin baka menene halitta halitta Allah ke halitta akan harkar wani ko idan sannan mai kambin baka yana iya cutarwa sai dai cutarwa da yake ba da niyya ne dai idan ka fadin shi baya amfanuwa da komai sakamakon babu rika. baya jin wani dano akan harshen sa ba kamar da za a ce mai ya kama kurwa ko wani abu kamar haka wani ba haka wani ba abin da yake amfano da shi kuma galibi ma ya yakan zanto ma shi bai ma sani ba da wancan sahabin aiki bai ma san cewa ke aya ta bude da kore hauka ga barin annabi da Allah ce ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun wa isbati ni'mati lahu da tabbatar da ni'ma ta Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bashara bi islam qawmi sannan sura din ta yi masa bishara dangane da musulunta mutanen wa khatamat bi nafil dununi anhu sannan ta sake cikewa da kore hauka ga barinsa. da ubangiji ta'ala yake cewa in yakadu allazina kafaru la yadrukuna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa asbatat lahu ar-risala al-alamiyya kuma sura ta tabbatarwa da manzon Allah manzanci na duniya ba wani yanki kadai ba akbaru ni'amillahi ta'ala atahu iyaha sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ce mafi girman ni'imar Allah da ya bayar da suka manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sa manzo ba manzan laraba kadai ba manzan dukkan duniya ma sallaka illa kafatan linnasi basiran wa nadira walakin aktsarun nas ya'lamun to wannan shine karshen wannan sura sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu gada wannan muka kuskure kuma Allah yana cewa ko ta addu'a da mutum yi idan ya yi kambin maka ba zai kama shi ba wannan dukkan addu'o'i da suka shafi rigakafi su ya kamata ka rika yi kuma ka kudurce a cikin zuciyarka neman tsaro daga dukkan wani sharri wanda ka sani da wanda zai sani daga dukkan wata cuta wanda ka sani da wanda ka sani ba da ba ubangiji ta Allah ba ka kariya gamammun ayoyi ko game da rigakafi su ne kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas da kul huwallahu a lokacin kwace bacci da kuma ayatu kursi waɗannan gamammun addu'o'i kenan da ire-iren su a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala in hiya illa asma'un sammaytumuha أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحكم wannan aya tana magana ne dangane da gumaka da ƙuraishawa suka rika suke bauta musu wanda ayoyin baya suka yi bayani a kansu da lata da uzza da mana a fara'aitum lata wal uzza wa manata thalithatu al-ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idan qismatun dhiqa in illa kuma zuwa ga da al da ubangiji ce ba komai bane face sunaye ne sammaitumuha waɗanda kuka ambace su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da dalili akan su ba cewa wai a bauta musu ko a nemi alkhairi a wurin su ko a nemi tsari daga sharri a hannun su Allah bai sanya wannan sunaye da kun sarra musu amma ba wahayi ne ba nasi bane ba wani nasi da ya saukai ce mutane su nemi agaji ko taimako a wajen lata ko a wajen alƙurza ko a wajen manati wannan shine inna lillahi asma'un sumaytum ha antum wa ma anzalna biha min sultan in wani illa dhann su kafirai ba abin da suke je sai zato wa ma tahawul anfus da kuma abin da rai ke so suna bin zato suna bin abin da rai ke so wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda hakika shari'a ta zo musu daga wajen ubangiji amma suka ki yin aiki wannan aya tana zargin dukkan mutumin da zai riki wani wanda ba Allah ba ba lallai bane sai in ya zama lati da uzza da manata kowa ya aka rika wannan ba Allah ba aka ba shi tasiri irin na Allah to aya ta tafi sannan kuma ayar tana zargin mutumin da yake aiki da son zuciya ya ajiye wahayi da ya zo masa daga wajen Allah wannan na tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala tazrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim na ga faɗa mana cewa mu rika kokarin mu rubuta ayoyi daidai in ba za in mu haddace su ba sai mu gode alqur'ani sai mu rubuta dan mu kubuta daga fadawa cikin kuskure wanda yake mai muni dan adam da ba ya iya kubuta daga kuskure amma akwai kuskure da danganci kuskure da danganci dama can ka san baka haddace aya ba sai ka rubuta ta daga ko ka haddace amma baka iya rubutun ba kuma ka ce za ka rubuta ta daga dan shi rubutu na alkur'ani ya sha bamban da rubutu na larabci na wa da gobe kaga sai mutum ya san yadda ake rubuta kalmomin alkur'ani kenan a takaice dai abin da take ayar da shi ba haka yake ba amma bari in faɗi ayar da yake samurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muqim abin da Allah ke cewa samurihim na za mu nuna masa ayoyin mu wato alamomi da suke nuna akwai Allah su ne Allah yake cewa zai nuna wa bai fil afaqi cikin sassanin sama mutane su daga ido su ga rana su ga wata su ga taurari da sauran ababai na ban mamaki da ke cikin halittar sama wa fi anfusihim kuma za mu nuna musu ayoyin mu a karantar su mutane a cikin kowane ɗaya daga cikin akwai aya dan Allah ya ce wa fi anfusikum afala tusirun a cikin kawunan ku akwai aya gashi ya fito a kanka idan an huda babu shi a jiki farce ya fito sannan idan an huda ko ba a ganin inda yake a cikin jikin dan adam sannan kowane dan adam yana da rai amma babu kuma wanda ya san inda rai a hamata yake a zuciya yake a hakar ɗan yake a cikin kwakwalwa yake ba wanda ya san inda rai yake sai Allah ta'ala wannan kai ya isa aya sannan kuma eh, jikin dan adam da yadda yake sarrafa gabbansa yatsunsa na hannu ko na kafa da dangin amfanin da kowace gaba take da shi ido da hanci da sauran abubuwa duka waɗannan ayoyi ne na Allah da ke nuna lallai akwai Allah shine fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq har sai ya bayyana ga mutane cewa lallai Allah madaukakin sarki shine gaske wanda ba Allah ba shirme ne ba tabbas bane awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir shin bai sa ubangiji ba ya zanto shine mai bada shaida akan komai abin nufi yayi Allah mai bada shaida ne akan komai لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ألا يأتم بعد شيء ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا تكسر على ربك فريسنا تكن شكا دنجني da haɗuwa da ubangiji shi yasa suka ɗauki duniya suka bata muhimmanci don su suna ganin babu wani abu sunan shi lahira ala innahu bi kulli shay'in sura rabbukum ubangiji ta'ala yana kewaye da komai ta fuskar ilimi ba inda wani abu zai faru wanda Allah bai sani ba ko bai ji shi ba ko bai gani ba su subhanahu ko da akwai mai lambar mota a na kafin wannan wannan yake cewa shin mai ta gaskiya ce mai ta ba gaskiya ce don mai ta tsafi duk wanda ya ce zai ci wani kuma ga ya ci cikin maye maye ko mai tsadi wanda ya zai wa wani kurwa kuma ga wani ya fito a riga an san tsafi wannan tsafi da haka da wuya a ga sarkin mayu yana sallah da wuya kuma yana yi ba su duka ba dan aljani ya riga kan an ta ne zai rike ko dai rike wata sallolin banda wasu ko ma gaba ɗaya jin sallah ita ko sallah ko kana yi mata ba ka yi mata ya zama shi

sai da shiga da yi ta musulmi da kafin idan mutum shi kafiri ne sai mutu ƴaƴansa musulmi ba za su gada su idan musulmi ne suka mutu ubansu wanda ke kafiri da su gada su yana cikin sababa na hana cin gado guda uku ko da yake suna da santuwa su ko uku amma dai ukun da suka fi dunkulowa wa ushaqqa min al wahidatun min ilal rizqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham fa yaqin abin da yake hana cin gado shine ɗaya daga cikin illoli guda uku rizqun bauta bawa duk abin da ya mallaka idan ya mutu ko yana da dansa bai shiga da su dan shi ba wani abin da ya mallaka mallakar ubangidansa ba ya da wani abu na shi sai alkatu kamar mutum ya kashe wani dan ya shiga da su da ya kashe uba dan ya shiga da su ba ya kashe da dan ya shiga da su shi ma babu tun da ya kashe dukkan wani mai cin gado da ya kashe wanda zai shiga da sa dan ya shiga da nasa to an haramta masa gado ko mace ta kashe wani dan ta shiga da ko shi ya kashe ta dan ya shiga da mata ta san haka to ba za a shi zakka sai ne riqun wa qatl wa ikhtilafu dini sabanin addini baya zama ba yahude da ya zama musulmi ko da ya zama musulmi ba ya zama ba yahude ta koyana inda addini ya saba babu gado fafham falaysa shakku kalikini wannan sukan baiti yace ka fahimta shakka ba ta da bai yaki ne ma'ana abin da ya faɗa maka yana da madogara a kai ta fuskar nan ba ta so bane ba kiyasi ba to ya ce kai musu gado ba kuma guje musu kai na roga ina ji kai ne shafe ka da kanka sai an raba gadan a'a in za a ci gadan ne akwai musulmi da ci gadan shine kai maganar musulmi za ta shigo ba mu gado su ne eh ba ba za su ɗauki ko ba a ciki ba gado ba za su ci ba in yana da rai ya ba su ya halatta su karba amma ba ya da rai su ci a matsayin gado bai halatta bai halatta wanda ya rubuta wani ayar mai yi sosai faɗa da wani rubutun nan yana da tsawo kuma mai da rubutun Allah ina da na hu sabila mun ga mun ne da Allah da tafarki tafarkin da Allah ya da farko ya ba ka hankali ya kuke tsoro kuma ne mai kun fita fara magana ba da shi zai ko rama ko rama Allah ya kuke sun ya tsire da dan ce da idan hada na fuka ne farko ya ba su hankali wanda da shi za ka bambance tsakanin abu mai cutarwa da mara cutarwa sannan da wannan hankali ya ka bambance ka tsakanin ka da rabba sannan sai Allah ya saukar da littafi sai kuma ya turo da mu ai shi ya ka da ka saboda haka zai in ma takirin wa ima Allah ya ba da da ikhtiyari kowa ikhtiyariya karfi na zafi ne ta farke shirya ko ta ke ba Allah baya karkata ka kan fada baya karkata kan shari'a ya ba ka hankali da basira dan ka dauki mai amfani da mara amfani lokacin da ka dauki mai amfani to kai wa kai ka ta lokacin da ka dauki mai cutuwa to kar ka zargi kowa sai kanka ina abin da ayati kenan ba wani abu mai zikarwa a cikin ayati na'am da kai shi kenan ko Thank you. ai a babu wani maganin abu da ya wuce ka hau kan mimfari da karantowa mutane abin da yake ci ka sani a abin kuma ka ba da rafa ka sai a yi a me za ka faɗa mutum saboda wannan to aikin mutum shi ne yawa amma ba lalle bane kun mutane sai sun bi shirya wanda ya ji aka wasu wanda bai ji aka wasu suka kyale zuwa lokacin da zai gamsu amma da zai zama kuskure da ɗan adam lokacin da aka karantar da ke sako na musulunci kuma ya tsaya yana nutsa da a iya abin da muka riga muka sani ke idan mutum ya karanta wani abu da ya kone inganci wani Allah yana da uzuri a wajen Allah ya karanta abin da ya kone inganci amma kawai dan zuwa zuciya yayi tawili cewa ana nufin sahun gaba wa fa nan maka fadar ibn tabiya ba ta nufin sahun gaba hadisin zalla ba nufin sahun gaba ana nufin kama wuri a masallaci gaba daya a ko ina ne da wanda ya kama a sahun gaba da wanda ya kama a sahun ba da wanda ya kama a ina ne da a kowani gaba yake so a kowani shi ba gaba yake so ba gindin ya shi yake so inda ya gama sallah dan jingina haka idan ya fada mu ka ga wannan da hadisi na magana ka tawari bin tabiya tana magana akan duka ne ba cewa wani bangare ban da wani bangare wannan gangarci ne waɗansu daga cikin matasa gangarci ne ba daidai bane ba ya kamata karatu da dare ka canji daga halayyar mu ta da zuwa wata sabuwa ba na nufin cewa ba zama mala'iku tunda mu yan adam ne bil adam masu jini da tsoka da sha'awa da komai da komai na dan adam amma dai abinda manzo Allah ce saddidu duwa qari ku nemi hanyar daidai ku kwatanta ku kamanta ku nufi inda daidai haka mun Allah bai bayyana cikin hadisi to sai mutum ya kokarin haka wannan ko da mutum ya da sai kokarin aiwatarwa a karanta Allah ya gane da ina da sai mutum karanta haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu to amma kuma duba da cewa muna dab da zuwa karshen surar bai kamata mu rufe tafsir din a yau ba kenan da yau ya kamata mu rufe to amma idan kun yadda za ku iya zuwa sai mu rufe ran lahadi lahadi da safe man sai dai zo ya mana bakin mu karasa surar ya zanto mun rufe da suratul an'am lokaci na gaba kuma in ni ne in ma wani zai ci gaba dai zai iya ci gaba daga farkon suratul a'raf insha Allah ta'ala um ina dan haka yayi daidai ko saboda haka yanzu kawai tambayoyi zamu daga nan har zuwa lokacin tashi ranar lahadi kuma da safe sai ya kasance kun halarta kamar yadda ake halarta sai mu ƙarasa suratul an'am gaba ɗayanta insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim a cikin jawabin da malam yayi a cikin jawabin da malam yayi kun ji ya ce in shi ne zai ƙara sama to shi kenan a lokaci na gaba sai a fara daga farkon sura in kuma ba shi ne ba ma a kenan wanda zai yi sai ya fara daga kan sura to abin da nake fata Allah ya sa dai shine zai yi mana din insha Allah yawa a ce amin ba Allah sa shine dai shi gaba har har sai an sauke insha Allah bismillahir rahmanir rahim yau a takarda ta farko za mu fara ne da takardar wata yar uwa za mu fara ne da takardar wata yar uwa da take tambaya game da Karewan alwala yar uwa tana cewa washin Allah ga ta malam a mutum ne yayi alwala sai kuma ya ji iska tana so ta fito mishi sai ya matse da ya matse to sai ya ji cikinsa kuma ya yi kugi to wai anan aka ce wai ba alwala wai shin kuma bayan haka kuma idan mutum ya yi gyatsa wato mabas kenan gyatsa wata irin gyatsa mai kaman tsami tsami ko wari haka wai ita ma idan mutum ya wannan gyatsar wai ba shi da alwala wai shin wannan gaskiya ne a karamar kalla. waɗannan al'amura guda biyu wato ƙugi da cikin mutum zai yi ko kuma gyatsa da mutum zai yi har ya ji wani abu kamar ya fito daga bakinsa ko iska mai ɗauke da wani abin nan shaƙe na abin da mutum ya ci duk waɗannan ba sa walwale alwala ba sa cikin abin da yake warware alwala dan haka dan mutum ya ji cikin sa yayi kogi ko ya murda ko ya kada duk wannan alwalarsa tana nan yadda take abin da ke warware alwala shine mutum idan yayi bawali ko kaza ko kaza wanda manzon Allah ya lissafa cikin hadisi na'am sai tambaya ta tabi ta ce shin Allah ga ta malam wai na ganga waɗansu mata idan suka yi alwala suka zo za su yi sallah sukan kwaɓe wandunansu to wai shin wannan kwaɓe wandan da ake yi shin dole ne sai na karam ba dole bane kawai rashin fahimta ne ta ilimi amma babu wani dalili na cewa dan an yi alwala sai an koɓe wando kafin a yi sallah ba ba wani abu a shari'ance da ya ce haka wata tambaya mun kwamfilin ne a karamar Allah ta ce ya kamata ma da yamma don Allah a dan karanta aiwa yan uwa maza gargaɗi ta ce ita ne da da mai gidanta a duk wani hakki da ya kamata a sauke mata na ci da sha da kuma abubuwan da ya kamata da na hakkin aure a gaskiya ba ta samu a kalla to amma kuma abin da ya fi ba ta haushi in ta tashi za ta zo ta yi sallah wadda ake yi a ƙofar gida ta tarawihi ko kuma nabila to sai ya hana ta ya kirkiro mata wani aiki wanda za ta yi ya ce ki min wani aiki kaza to tun da aka soma azumi dai ita bata samu ta fito ta yi sallah kamar yadda sauran matan suke fitowa a zo a yi sallah ba to wai akramaka Allah wannan me ya kamata ta yi kuma a yi mishi ayiwa yan uwa maza gargadi game da haka ina jin gargadi dai kowane lokaci dangantakar magana ta zo mukan maimaita gargadi gurgudan abinda Allah ta'ala ya sanar da mu cewa dukkan mutumin da yake magidanci to akwai hakki a kansa na iyalinsa abin ya shafi ciyarwa abin da ya shafi sutura abin da ya shafi wurin kwana da sauran haƙoƙi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta a kansa kuma mun sha maimaita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut abinda wannan hadisi ke cewa ya ismutul mutum laifi ya tozalta wanda yake dole ne ciyar da shi dukkan mutumin da aka ɗora masa nauyin ciyar da wane saboda dangantaka ta haihuwa wani ɗansa ne ko dan dangantaka ta aure wancan ɗin matarsa ce kuma ya zanto yana yin ƙauro wajen ciyarwa ɗin to wannan abin da yake laifi ne yake tarawa kansa da zunubi yake tarawa kansa wanda Allah zai kama shi da shi ranar tashin kiyama in ba wani da ne yace ya yafe masa ba da haka ya kamata mu gidanta su fahimci wannan sannan kuma abinda yake hana ki na zuwa sallan tarawihi idan ki yi sallar ki a cikin gida ta yi tun da nafila ce ko sallar farilla manzo Allah ya nuna falalar yinta ga mace a cikin gida sama da ake ta je masallaci jam'i dan ya nuna mace ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi mata falala sama da ta je masallacinsa shi manzon Allah kuma ta yi sallah a cikin gidansu ya fi mata falala sama da ta je masallacin unguwarsu a cikin gidansa din kuma ta yi a cikin ɗaki ya fi mata falala sama da ta yi a tsakar gida ko a filin tsakar gida haka manzon Allah yana cikin hadisi dan haka karki samu damuwa mai yawa dan ya hana ki zuwa sallar tarawihi musamman in wani aiki ya saki domin aikin da zaki yi din wanda ya saki shi ma lada zaki samu a ciki to amma ita sallar tarawihi bambancin ta da sauran salloli na nafila shine akwai falalar yin ta a masallaci to amma ba ta akai dole ne ita mace sai ta je masallaci ba in mijinta ya bata izini ta jefa biha wa ni'mat in bai bata izini ta je ba sai ta yi a cikin daki tana da ladanta insha Allah ta'ala kuma tana da ladan da'a da biyayyar kai masa cikin aikin da ya saka akai na'am sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa washin Allah ga ta malam ita ce da ita ita ce da mai gidanta sai ya sake ta shika daya to da ta je gida sai bata faɗa ba sai kuma aka sake dawowa da ita sai rigima ta sake haɗa su sai ta sake tafiya gida ya sake cikanta sai ta tafi gida shika biyu kenan sai babanta ya ce a aike mishi ya zo don saboda ya bincika ya ji menene ya tsakaninsu to sai ya ƙi zuwa baban ya ya zo ya ƙi zuwa sai babanta ya ce to aje a kwaso kaya da aka je kwaso kaya sai kulle kofa ya ba za a kwashe kaya ba ya amma ya mayar da ita saboda yatta da kake goyo da shi to shi abin da ke damunta anan akara makalla da yake saboda yatta din nan ita ta gawo a ganinta ainihin ya ko ɗa shi ne zai ci albarkan aure ba aure ne zai ci albarkan ya ba to yace ya mayar saboda yashi to wannan komawan ya mu ta koma ne aka maka Allah ko kuma a'a sai dai ya ce ya mayar saboda auren sa idan ya ce ya mayar da ita ta koma in ya ce saboda auren su ko ya ce saboda yarsa saboda akwai lokuta da dama da namiji ke zaunawa da mace ba dan halinta ba sai dan saboda ƴaƴanta ila a halayyarta na tsakaninta da shi ba ta kyautata masa ba ta yi masa abin da yake so amma sai ya auna ya ga idan har zai kalli rashin kyautata masa ne ko kyautata masa don ya rike ta to zai iya sakin cikin in ko ya sake ta ƴaƴansa za su iya ta gayyara dan kila ya auro wata wanda ba za ta kula da ƴaƴan nan ba a iya samun ɗaiɗaiku cikin mata masu imani wanda za su rike ƴaƴan waɗansu kamar yadda za su rike na cikin su to amma su suka fi zama kaɗan a cikin mata waɗanda suke da kishin su rike ƴaƴan waɗansu kamar na cikin su kaɗan ne cikin mata ba su da yawa sosai da sosai to idan mutum ya kalli wannan ya ga cewa idan ya sake ta ɗansa ko ƴarsa za su tagayyara ya ci gaba da riƙe ta don maslahar ƴaƴansa wannan ba ta aka yi aure bai yi wajen wannan dan dalilai da dama suke sa a zauna aure akwai dalilan da za su shafi mace wani lokacin akwai dalilan da za su shafi iyayenta akwai dalilan da za su shafi ƴaƴanta akwai wanda mace ba ta kyautata masa amma akwai kunya mai girma tsakanin shi da mahaifanta yana ganin idan har ya sake ta to mahaifanta za su sami damuwa shi kuma baya son ya jefa cikin wannan damuwar sai ya ci gaba da rike ta dan wannan akwai mutane da suke wannan wannan kuma ba wai abin zargi bane dan mutum ya rike mace saboda wannan abu ne ma na mutunci dan namiji da zai kalli girman iyaye ya rike ki ma'ana ya mutunta iyaye ki yayi mutun da su da wanda zai kalli girman ko ƴaƴan ki kasu ta gayyara ya rike ki saboda shi shi ma mutunci ne dan nawa ne mazaje marasa mutunci wanda za su sake mace ta tafi da ƴaƴan kuma su kyale ta ba ruwan su ba sa tambaya ina ƴaƴan su kwana yaya suka yi ne me suka ci me suka sha me suka yi sutura wata makaranta aka sa su ba ruwan su su kyale ki da wahalar ƴaƴa kina ta fama ki faɗi ki tashi kina ta fama da wahala kuma ba ruwan su akwai su irin waɗannan kuma baya ganin nauyin iyayenki ke baya ganin mutuncin mutuncinki ƴaƴanki ba su da kima a wajensa wannan ƙarshen rashin mutunci kenan amma duk namiji mai mutunci to shine wanda yake kallon mace ta dukkan bangarori daban-daban lokacin da mutum ya auro mace to ya auro ta ne farko don karan kanta sannan kuma na biyu don saboda gyaffanta duk mai hankali da ya tashin aure yakan kalla abubuwa da dama ba wai abu ɗaya kawai zai kalla ba idan kasance ita matar kawai za ka kalla ka aure ta to kina ya kasance iyayenta ba su da mutunci sai a jingina wannan rashin mutuncin zuwa gare ka ko wata rana ta ga surikinka ya wani rashin mutunci sai ka ji kana jin kunya a ce ka ya abin da bai dace ba ko ka ta yi abin da bai dace ba to shi sai mutum ya kalli gidan gaba daya ya ga akwai mutunci akwai halin ya kamata saboda yana aure ne ba dan matar ita kadai ba dan gidan gaba daya dan zai kulla alaka ne tsakanin shi da wannan family din da zaran ya haihu yake jin yadda yake jin ɗansa ne duk gidan suna jin ɗan ɗansu ne su ne menene ɗinsu ne saboda haka suna da cewa su ma kan ɗan ko yaya take to sai ka sama wa ƴaƴanka dangi na gari waɗanda suke masu mutunci da haka dai a takaice ne abin da nake so ki fahimta dan ya ce ya dawo da auren ki ne saboda yarki ba a cewa wannan koman bai yi ba kome ya yi sai dai shi namijin a hikimar aure bai kamata ya faɗa wa matar haka ba ko da hakan ne domin ba dukan gaskiya ake faɗa ba ko lokacin da wata gaskiyar koyi ta za a yi domin bayyana ta baya da maslaha tun daga shi lokacin da ma'azu bin jabal manzo Allah ya dauke shi akan bayan eh, jaki suna tafiya manzo Allah ce ka san haƙƙin Allah akan bayansa kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa ne suka sani sai manzan Allah ce da shi haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta ta masa shi kadai ba tare da sun hada su da wani ba wannan shine haƙƙin Allah akan mutane haƙƙin da mutane suke da shi a wurin Allah idan har sun yi hakan shi zai shigar da su aljanna in har sun ta masa shi kadai ba su hada shi da wani ba to shi Allah ya ɗora wa kansa ya wajabta a kansa lallai sai ya kai su aljanna sai ba azumin jabal ce lalle wannan ko ba karaman gara ba bace ba kawai abin ake bukata bauta babu shirka shike nan sai mu zama yan aljanna to idan haka ne manzon Allah bari in je in tara mutane in yi musu bishara in ce ga abin da naji daga bakin ka sai manzon Allah ce karka faɗa musu in ka faɗa musu sai su dogara su daina yin aiki kyalai su haka suna jin tsoro suna ƙara aiki dan haka ne zanto ƙarin falalar su a lahira Mu'adh bin Jabal bai faɗa wannan hadisin ba sai da ya zo mutuwa dan gudun kar ya kasance ya mutu ga wani abu na manzon Allah ya haddace bai faɗa wa kowa ba domin inda bai faɗa ba da mu ji ba yanzu a takaice da akwai lokacin da mutum zai ba lalle bane sai ka faɗi komai da komai abin da yake a cikin faɗin sa akwai alkhairi kuma babu wani abu da zai biyo baya na ɓacin rai sai ka faɗe shi abin da yake kuma akwai ɓacin rai a ciki idan ka faɗe shi sai ka sai ka ɓoye shi ba lalle bane ba ka faɗe shi da haka dai abin da nake gani a nan gurin na farko dai ina tabbatar miki aure yana nan kuma kome yayi amma kuskuren da shi mijin yayi da ya faɗa miki wannan haka rara ko da yake ban san me masa ba kila yayi ta miki wa'azi kin kiji ya gabare ya faɗa miki bakar magana ya dan gasa wannan kuma akwai wanda su ma suna yin irin wannan hikimomin haka dan kawai ya sa ki ji zafi kila ke ma kin kin sha sa yana kwana baya barci yana cikin damuwa dan waɗansu matan yadda suke mulguna mazajen su abin ba daɗin ji wani lokacin sai ga mutum ya fito da riga bai bai wallahi tallahi ka sha ganin mazaje ko wani bawan Allah su matan yadda suke mulguna mazajen su abin ba daɗin ji wani lokacin sai ga mutum ya fito da riga bai bai wallahi tallahi ka sha ganin mazaje ko wani bawan Allah kwanaki a Kano ba wai riga bai bai titi babban titi mai motoci da yawa yazo zai ketara ba tare da ya duba nan da nan ba sai da aka yi taka masa barki ana masa wannan sai haka ya farka kamar barki yake da aka tuntuɓe shi aka samu sa ne suke masa abin tsaya a gida irin wannan yana da yawa kuma kila ke ma kin ba shi haushi sai ga wace kalma zai faɗa ki ta haushi ce ba dan yarke ba ina ruwana da ke gaskiya akwai haushi kan na tabbatar kin ga haushi da sai ki bincike ki ji mai yalle sun ki tsakanin ki da shi sai ki dan gyara dan saboda nan gaba kada sake faɗa miki irin wannan idan kika gyara laifukan ki kika tsaya kika zama ta gari inda kina masa abu ne wanda ba da kike ba wata rana sai sai ma ya baki garin gaba ɗaya kike sarauniyar garin bai san ma lokacin da zai faɗi wannan ba to kinga anan gurin ya shafe wancan kina an samu annasa falmansu na'am sai tambaya ta gaba ne ta tana cewa shin Allah ga kamala mu biyu ne a wajen mai gidanmu to sai a sai ya fana daya a daki na sai kuma washe gari da safe muka yi sallama zai yi zai yi tafiya sai tafiyar ba ta yiwu ba sai ya dawo ya ce tafiyar sai jibi to da ya zo wato dole dai cika mun kwana na ɗaya kenan to da yamma ta yi sai ya roƙe ni cewa in ba shi wannan kwanan nawa ɗaya don ya kai wajen ƴar uwata saboda washekari jibi din ya yi jibi ya tafiya to sai ni kuma naki ba shi kwanan a akramakallah sai ni ban amince ba to hakan kin da na yi da ban amince ba din na yi laifi ne ko ban yi laifi a'a ba za a ce kin yi laifi kina da zunubi ba ai haƙƙin kin dan mutum ya hana haƙƙinsa ba a cewa ya yi laifi sai dai kawai a ce mutum bai yi ihsani ba tunda dai aboki na zaman ki ce take ihsani ke ma wata rana irin wannan bukatar za ta iya tasowa zaki so a miki ihsani tunda dai ana zaman tare Allah ya kaddara mu zauna tare da juna dan kowa ya bukaci kowa ko da yanzu kana ganin kana wani matsayin da baka bukatar wani wata rana sai Allah ya koro wani abin da zaka ji lalle ga wata bukatar ka Allah ya sa ta a hannun wani ke sa ba a son gaba ta dindindin sai mutum ka yi amfani da 'yar alakar da ake da ita ko yaya ne sai kai ma ka ga cewa ka amfana da wannan abin da Allah ya ɗora a hannun shi saboda haka haka baki wani laifi ba dan haƙƙin ki ne sai kika ce ke ba za ki bayar ba babu wani laifi a ciki akan wakalla inda za su ce mishi in kana so ka saya tunda hakki na ne mun taba da ka ta yi laifi ba ta laifi ba shi kuma ya fitar da kuɗin ya baka shi kenan yayi a kan wakalla yayi yayi to sai kan ba ta gaba mai ta tana cewa washin Allah ga ta malam ni ne dai nayi shekara guda ban yi azumi ba kuma ban yi sallah ba wa billah sai to yanzu ina yi nadama sai na biya sauran ko na tuba kawai in ci gaba da daga ba shikenan bayan babu a karanta ina jin wannan tambayar mun sha maimaita ta a lokuta da dama ko wajen karatun maza ko wajen karatun mata ramuwar azumi tilas ga duk wanda ake bi azumi sai ya biya wanda ya bari da mantuwa da wanda ya bari da ganganci da wanda ya bari da uzuri sai ya rama abinda ake bin sa na azumi amma ramuwar sallah ita ce malamai suka yi sabani waɗansu malaman suna ganin ita ma tilas ce waɗansu malaman suna ganin a'a wato akwai zunubi mai girma akan mutum wanda ramuwa din ta isa ta sa ya kankare zunubin ba babban abin da zai kankare zunubi shine a samu tuba ta gaske tattare da shi tuban da Allah ya sa mata suna taubatan nasuha ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yi yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to irin wannan tubar ce kaɗai za ta warware wa mutum matsalarsa ta sallolin da ya bari a baya dukkan wanda ta bar sallah ta yini daya inda za ta zo ta yi sallar yini dubu wallahi tallahi ba za ta kankare wannan zulmin ba sai tuba da haka ku ɗauka wai da mutum ya rama shi mu yadda muke biya jikin mu kamar yadda na faɗa mana sura na cikin karatu manufar mu shine ne maza mu yi ibada amma Allah ya karba bai karba mu mu da mu dai an ce mu yi shikenan yi daban karba kuma daban kamar da akwai sharuɗan yin ibada sai in an yi kaza za a ce ibadar ta yi to kuma akwai sharuɗan karba sai in an cika kaza da kaza sannan za a ce ibadar ana sa ran ta zama karɓaɓɓiya Sai da idan wannan sharuɗa ba su cika ba ibadar da za ta zama ba in ko zama ba mutum mai amfanin ibadar da yake ne ya sha wahala ba tare da lada ba a wurin Allah to da haka lallai abin da take sakaci ne mai girma mutum ya sakaci baya sallah ko baya azumi bisa ganganci abu ne mai hadari domin inda mutum zai mutu a wannan halin kafin tuba akwai malaman da suke ganin ya mutu kafiri ba musulmi bane shi tunda da ya bar sallah domin abubuwan da ubangiji ta'ala ya kawo cikin alkur'ani wanda yake sai in kafirai sun daina su ko sai sun cika sharuɗan su kafin su zama mummunai na farko su tuba daga shirka na biyu su tsayar da sallah na biyu su bayar da zakka sai in sun yi haka ne suka zama ƴan uwan mu cikin addini Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan sun tuba daga shirka sun daina wa aqamu salata kuma sun tsayar da sallah wa atu zakata kuma sun bayar da zakka fa ikhwanukum fid din to sun zama ƴan uwan ku cikin addini ma'ana idan suka yi biyu ba su yi na uku ba ko suka yi daya ba su yi na biyu da na uku ba ba su zama yan uwanku ba cikin addini ma'ana kenan ba su zama musulmai ba to da haka ya kamata lalle a kiyaye wannan yi hatara na. sai tambaya ta gaba me ta tana cewa rashin Allah ga ta malam menene hukuncin mutumin da kuna tare da shi amma baya yi maka magana ko ka yi mishi magana sai ce mm, kawai a karamar Allah da zai bada wani jawabi ba sai a karamar Allah ya za ya yi laifi ma'ana wannan ya nuna yana gaba da kai kenan domin dukkan mutumin da za ka yi masa magana ba zai ansa ba sai dai ya yi abin da annabi Khalid din nan ya yi to ma'ana kuke yake ko Allah kalli ya ɗauki abokin zamansa a matsayin abokin gaba wanda bai halatta ba ga musulmi ya haka ba ta halatta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa musulmi duk laifin da ya masa zuwa tsawon kwana uku ba ta halatta su yi wa juna haka kwana uku ba a yi magana da juna ba gashi kuma ana gari daya ko ana wuri daya da ya kamata a yi magana din amma an ki in ba a gari daya ake ba ko a gari daya ake amma ba unguwa daya ba ko unguwa daya ba gida daya ba ba a haduwa wannan ai sai kwana dari ma ba a yi magana ba wannan ba laifi bane tunda rashin kusanci ne ya kawo rashin magana din amma ana zaune gida ɗaya ta yadda lalle ya kamata a ce an yi magana sai a ki har tsawon kwana uku to wannan hatsari ne a musulmi ya samu kansa cikin wannan halin kuma na sha mai muku hadisin manzon Allah da yake nuna cewa a ranar alhamis ana auna ayyukan mutane a bujiro da ayyukan mutane ga ubangiji ta'ala ubangiji ta'ala ya gafara ga dukkan musulmi mace ko namiji sai mutane guda biyu masu gaba da juna ubangiji ta'ala zai ce ku jinkirta musu har sai sun yi sulhu sannan a yi musu gafara to menene ribar ki duk aikin da kuke ana san gurin Allah ya ce a dakatar kar a karba kar a yi miki gafara kuma sai in kun yi sulhu ke da wanda kuke gaba da ita ko kishiya ce ko makwabciya ce ko mawace ce to me ribar ki kenan a duniya da haka mu daina bari shaitan yana wasa da hankulan mu mu daina barin kuma zuciya tana ɗibar mu kuma mu daina mu daina biyewa mugayen shawarwari daga waɗansu ƙawaye waɗanda suke marasa lissafi waɗanda za su yi ta zuga kiki ta gaba da wance don wani abu da ya shiga tsakaninku na duniya ko don kuna kishi ko da juna kuna karkashin igiyar aure guda ɗaya ku yi ta gaba da juna duk wanda ta zuga ki a ganga bar da kike ke da kishin ki wallahi tallahi ba mai kaunar ki ce ba ko da a duniya kina ganin mai kaunar ki ce to ba mai kaunar ki ba ce ba za ta saki hasaran lada a wurin Allah ranar ta kiyama za ta saki hasaran gafara da ake rabo a kowace alhamis kamar yadda manzon Allah ya bayani cikin hadisi dan haka lalle mu shiga taitaye mu mu daina bai wa zukatan mu Sai sai tambaya ta gaba game da mafarki yar uwa tana cewa wajen Allah ga ta malam ni ne dai na kori wata yar uwata daga gidan mijina wato yar uwarta ke ta jikinta to daga baya ko bata faɗi dalilin kwaron ba daga baya sai zanto ina mafarki da ita akara makalla akalla na yi mafarki da ita kamar sau ashirin to akara makalla shin ya halatta a dinga neman tsari da ita ko kuma neme ta ne shirya ta dawo wajen nawa yanzu mu ba san dalilin da ya sake kore ta ba kuma ke babu ke bayani ba ce. amma kowane irin dalili ne dai a yi sulhu da juna ya fi a ce an bata dai ba wai yarda sai ta bar musulunci ba yarda sai ta bar musulunci wanda shi ne sai a irin wannan ko kuma tana wani gagarumin aikin sabo na sabawa ubangiji ba ke ta sabawa ba kuma kin bi dukkan waɗansu hanyoyi ta daina ka ki dainawa sai kike ganin wannan shine matakin ƙarshe da zaki iya dauka shi ma wannan in wannan kike baki da laifi amma in wani abu ne da ta yi miki wanda ya ne yiwa a yafe to mafi kyau shine sai ki yafe ta kuma ku yi sulhu tare mafarki da kike da ita wannan baya nufin komai in ke kike da gaskiya wajen korarta da kika yi sai kike wani mafarki kuma wanda ya shafe ta to shaitan ne ke so ya kitsa miki wani abin da ba shi ne daidai ba idan ko har ita ce take da gaskiya kin zalunce ta to wala Allah ubangiji ta Allah na miki ishara da su sulhu ne yafi alkhairi sama da yake wanda kuka yi da juna da haka bai mu san ko menene ba kuma ba lalle bane sai kin faɗa mana ko menene hada ku amma dai ɗaya daga cikin biyu ne ko sharri ko alkhairi ko kina da gaskiya ko zanto baki da gaskiya ke kika fa kowa sani domin dan adam duk abin da yake bai da gaskiya ki a karan kansa ya san bai da gaskiya sai dai a fili ba zai nuna cewa baya da gaskiya ba duk abin da yake da gaskiya kuma ya tsira da gaskiya wallahu alam sai ka tambaya ta gaba me ta tana cewa game da sallah ne wai shi Allah ya ta malam wai gaskiya ne idan mace ta yi sallah kafan kafafuwanta a buɗe wai ba ta da sallah wato ta yi sallah a cikin hali da bai kamata ta yi ba kenan sallolinta da ta yi na baya bisa da rashin sani kafafunta na buɗe ba ma cewa ba a karɓa ba tunda ba ta da ilimin haka ɗin to amma daga yau idan ta ji wannan magana ta tabbatar cewa ba shi halatta ta yi sallah face sai duk ko ina a jikin ta yana rufe in banda fuskarta tashin hannun ta zanto ko ina yana rufe a jikin ta har kafafunta dan haka ya kasance tana da dogon riga da za ta sauka har ƙasa in ba dogon riga ba ce ba zani ne a jikinta ta sassauta zanin ta ya sauka har ƙasa lokacin da ta yi sallah sai yadda zai rufe kafafunta in kuma tana da khimar babba sun da yanzu akan ɗinka khimar babba ka ya rufe mace gaba ɗaya sun daga sama har ƙasa to idan ce wannan duk ya yi ta rufe dai jikinta gaba ɗaya kar ta bar jikinta a waje wannan shi ake bukata wajen sallah amma kuskure ne mace ta yi sallah kafarta tana waje wannan kuskure ne take tambaya ta gaba mai ta tana cewa washin Allah ba ta mana an ce an hana cigiya a masallaci to ni kuma na tsinci wani abu a masallacin to in na daga na ce ina ne wannan wanda ya san ya yarda abu kaza ya zo a yi masa tambayoyi a bashi to ni in na faɗa haka a masallacin na yi laifi ko kuma a yi laifi gaskiya ne cewa an hana cigiya a masallaci gaskiya ne kuma cewa an hana saye da sayarwa a cikin masallaci manzo Allah ce duk wanda kuka samu a cikin masallaci yana cigiya ku ce da shi kar Allah ya maido maka da abin da kake ciki a shi duk wanda kuka samu a cikin masallaci yana cinikayya yana saye da sayarwa ku ce da shi kar Allah ya sa maka albarka cikin cinikinka wato kaga ya kautata harshe saboda masallaci wuri ne da aka keɓance shi domin ibada cigiya kuma surutu ne da hayaniya kan wani abu na duniya wanda bai dace a kawo shi cikin masallaci ba haka saye da sayarwa bata dace a kawo shi cikin masallaci ba to amma abin tambaya a nan menene cigiya yawanci kalmomi na larabci da ke cikin qur'ani ko hadisi idan an tashi fassara su zuwa wani yare ko turanci ko hausa ko fulatanci ko kanuri akan fassara su ne da kalmomin da suke kama da su a yaren da aka fassara din wani lokacin ma'anar ta zama daidai wa daida wani lokaci ko ma'anar ta zama ba daidai wa daida ba a fahimta ta idan an ce cigiya ta sha bamban da sanarwa lokacin da na shigo masallaci ina cewa da Allah a karatu da aka zo jiya agogo na ya bata duk wanda ya ga agogo ya kawo mun kaza mai sarka iri kaza na wani wannan tigiya lokacin da dan na shigo masallaci ina cewa da Allah makautana kun san ina kiwon rago kwana biyu na nemi rago na mai kaza mai kaza na rasa da Allah duk wanda ya ganshi ko wanda ta ganshi na wani wannan tigiya ce wannan shine abinda manzo Allah ya ce lokacin da duk kuka ji mutum na yi ku ce kar Allah mayar maka abin da kake nema amma sanarwa daban sanarwa ku shine in ce jama'a ajiya wata tabar agogo ko tabar qur'ani duk wanda ta san tabar agogo ko tabar alqur'ani idan an tashi sai ta zo ta yi bayani irin agogon da sarkar jikinsa da sunan agogon dan maganin ita ce a bata ko da ta bari dan a ta yi bayanin sa mai fassara ne ko ba mai fassara ba ne in mai fassara ne fassarar hausa ne ko fassarar turanci ne ta yi bayani dan a bata wannan sanarwa ce ba cigiya ba ce ba dan haka ba a haramta sanarwa ba cigiya aka haramta dan haka idan wata ta bar wani abu a nan cikin masallaci sai aka ce biyar wata ta bar kaza domin idan ta ji ta zo ta karba wannan ba a saba wa qur'ani ba a saba hadisi ba amma in ita wadda ta bari din sai ta zo tana cewa da Allah jiya na bar agogo na bar qur'ani na bar gele na bar takalmi wanda yaga kaza ya bani na wani to wannan ita ce aka haramta kun gane bambanci tsakanin abu guda biyu na farko sunan sa cigiya na biyu sunan sa sanarwa da haka abin da aka hana shi ne cigiya ba hana sanarwa ba wallahu a'lam sai tambaya ta gaba ne ta tana cewa wai shin Allah ya gasa malam mu mata mukan sha azumi a cikin watan Ramadan da dama a ah, to shin saboda kwaɗayin shi sawal to aka makalla wai manufarta dai za mu idan azumi ramadan ya wuce za mu yi ƙulla tashawal a jiki don saboda neman falalan tashawal ɗin ko kuma tun daga bashin farilla a kan mu shi za mu fara biya idan akwai lokaci mai yalwa ta yadda za ki iya biyan adadin da ya kubuce miki na ramadan kuma ki zo ki yi citta shawwal watan shawwal din bai mutu ba to haka shi aka fi so ki yi idan kuwa adadin azumin na da yawa ta yadda zai miki wahala ki iya kammala biyansa har ki zo ki yi citta shawwal kafin mutuwar watan ba hakan ba zai yiwu ba to anan gurin ya halatta ke sitta shawwal daga baya sai ke roke ramuwa domin shi sitta shawwal yana da kayyadaddan lokaci shine watan shawwal din da dan watan ya wuce lokacin sa ya wuce amma ramuwa ko ba ce mutu lokaci ba tun daga lokacin shawwal har ya zuwa sha'ban lokacin ramuwa ne Aisha matar annabi sallallahu alaihi take cewa ya so da dama watan tawwal ai watan sha'ban kan zo ga azumin ramadan na bara da ya wuce ga sha'aban an zo wanda daga cikin ramadan na biyu ba riga na biya ba saboda yawan kula da hidima da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ban samu sukuni in rama azumi ba har sai cikin watan shaban inda laifi ne da Aisha ba za ta yi wannan jinkirin ba to sai da da ake so kamar yadda Allah yake cewa wasari'u ila masiratin min rabbikum ai gaggawar aikata alkhairi ba a san ai jinkirin sa in akwai wani babban uzuri ne da babban dalilin da yasa aka yi jinkiri ba a rama ba haka a ban ba wani laifi da aka yi da haka dai a takaice in akwai lokaci mai yalwa sai ki rama abin da ke kanki na azumin ramadan sannan kuma ki zo ki yi sitta shawwal din in ko lokaci zai kure miki ba zai yiwu ba to sai ki sitta shawwal daga baki yi ramuwa a koyaushe ne kuma hakan sitta shawwal din kin yi daidai sai tambaya ta gaba mai ita ta yi tambayoyi guda uku ne ko biyu to wai makalla ita abinda take so ta sani wai sun menene sharruɗan aure da yake nan na biyu kuma makalla wai tana so wai kaɗan yi wa sauran mata bayani mu ƴan uwa mata game da tafiyar tafiya rum din nan shin me hukuncin wannan tafiyar nata a musulunce kuma yaya abin yake da